الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا وانصرنا بمحمدنا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وذريته وإكوانه وأزواجه وأولاده وأولاد أولاده وأوليائه وأصفيائه وانصرنا به وتابعه وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wanda ya tara mu a wannan waje mai albarka a wannan gari mai daraja don munasaba ta ƙauna ga annabi Muhammadu alaihi salatu salam. manyan malamai na da shehinai na da 'yan uwa ɗalibai da sha'irai da fatan Allah ya saka da alheri annabi Muhammadu daɗi ne da shi ga shi da faɗi ga tsawo ga zurfi shi annabi shi sa duk wanda zai zo ya faɗa annabi sai dai ce wallawa alamu ba da ya san annabi sai Allah haka manzan Allah yake to ina za mu ɗauka ɗauke-ɗauke zami ko wani shashin za mu ɗauka ko tarihinsa za a ja ko kuma isra'i da mi'irajin za a yi eh to shi kenan a annabi alaihi salatu Salam, dinnan shi ya tara ma'anan dama annabi haɗawa yake kuma kamar inda mu muƙaddami ike cewa duk wanda izo nan ƙaunar annabi ce ta kashi wannan haka iki Allah ya ƙara mana ƙaunar manzan Allah Allah subhanahu wata'ala lokacin da ya aiko annabi alaihi salatu wasalam wannan duniya mun sani ya aiko annabi sadda duniya take jahila da ƙiƙiya kurma bebiya ba ta ji ba ta gani mana gabas da yamma kudu da arewa ba a cewa la ilaha illallah duk wanda ka gani ƙarin mushiriki ne ko babba a wannan zamanin Allah subhanahu wata'ala sai da duniya ta rikice gaba ɗaya a annabawa akwai annabi mu matasar alaihi salatu wasalam shekararsa ɗari shida da ƙyar ya tsira da mutum tamanin akwai annabi lugu alaihi salatu wasalam shekararsa ɗari tara da wani abu da ƙyar ya samu mutum casa'in akwai annabi nuhu alaihi salatu wasalam shekararsa dubu ba hamsin da ƙari tsira da mutum tamanin da uku akwai annabi bardaminu alaihi salatu shekarar shekararsa ɗari shida shi ma mutum nawa ya samu goma sha biyar amma shi annabi muhammadu shekararsa ishirin da uku kacal yi musuluntar da duniya gabar da yamma kudu da arewa mutum da aljan dabba da dutse da bishiya suka karɓi la ilaha illallah duk mun gani a rubuce shekararsa ishirin da uku sha uku a makka goma a madina shi kenan waccan shekara arba'in yana gwarzore icika da gaskiya da amana da alkawari da haƙƙin makotaka da sanin haƙƙin ɗan adam kuma Allah ya turo ma'aiki wani gari da ake ce maka izo ya samu mutanen maka da ƙiƙai kidahumai bebayi ba sa ji ba sa gani in ka shiga ka'aba gunki na 365 a cikinta in kai nan akwai lata nan akwai uza cikin ka'aba akwai hubal yasa mutanen maka suka wahalar da ma'aiki tun da kan aba jahal utubatu dan rabi'a asi dan wa'ili umayyatu dan halifin walidu ibn migira irin su shaibatu irin su shajjaru irin su uqubatu ibn abi mu'aydin wannan kafirai ne da basu karɓi karbi kalmar shahada ba ga su kuma ga manzon Allah din na ce an same su daƙiƙai, abin da yasa mutanen maka ba a taba aiko musu da annabi ƙwaryan maka ba a ce ga wani annabi ya aiko shi maka kai ba haka ba ma duk faɗin maka ba taɓa haihuwa annabi a cikinta ba annaba wannan gaba ɗaya ba ɗan maka a ciki shi sa da ma'aiki ya aika da wasiƙa guda goma sha ɗaya ɗaya wasiƙa ya kai ta gun sarki mu ƙauƙi su. yana kiransa izuwa kalmar shahada aika su jafar da ije ce ya sunanka ya ce sunana ja'afar ɗan abu ɗalib Waye ko ka yace ce annabin rahama da me ya aiko ka yace a wasiƙa ce ya dauko ya bashi me ya ce sai ce a duba za ka ga abin da yake ciki ya buɗa gani sai ya su ya ahalil kitabi ya kuma abota a taura da injila haza kitabu muhammad wannan wasiƙan ma'aiki ce kada a tana gashi ta zo mana suka ce to ya sarki buɗa mu gani mai i buda ta ita to ga abin da yake kira ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin allati sawa'an bainana wa bainakum bila ilaha illallah muhammadur rasulullahi akan wannan yake kiran mu suka ce to ka yadda da shi ce eh ina ganin a tsaya ai nazari suka ce a'a ajiye mana sarauta ka bi shi ce dama da wasa nake muku Jafar fata min annabin nan menene abun da ya fi ci ice yana cin gurasar sha'ir wacce ba a sirfa ta ba sannan yana cin kafadar akuya ta gaba ina cin dabino ina cin duk abin da isamu baya zargin abinci in baya so sai kyale sai ce haka ne wani irin kaya yake sawa ice kayan sa dai guda uku ne akwai jubba akwai mayafai guda biyu su ya mallaka takalman sa bai ce ina da ɗaya na duma ɗaya na kaba su kenan da shi ice haka ne ya sunan mahaifiyarsa ice ana ce mata sai da amina mahaifinsa ba sai dai abdullahi wace ce ta haifa abdullahi mace a maka ice binta waye mahaifin abdullahi ice abdulmutallif ita amina wace ce mahaifin ta ice barratu mahaifin ta ba ice wahabi suna nan sun wafata ice shine annabin da aka gaya mana za a haife shi a maka maraya amma ina sai ki yadda suka ce ajiye mana mulki ka bi shi ice a ku tsaya ku dawo jabar ice na'am wannan annabin yana cin sadaka ice a'a hadiya bai ce yana karɓa sai ya ce a ɗauko mariyatul gibdiya a ɗauko sirina a ɗauko alfadaran nan duldula aka ɗauko ya ce a ɗauko takalmi hufi a ɗauko majibba wa'annan ya tattara ice a kai hadiya ga annabi muhammadu amma wannan wasiƙa jafar a naɗayin an je a bashi a ce haƙuri ba zan karɓa ba domin in na yarda da shi mutane na za su baje min shi abin da yana shi karɓa kenan ɗaya wasiƙar in datse a kai ta gun abdullahi bin salam mutumin da jarana, ilimi ne da shi kamar ya tsaga masa kai ilimin attaura da injila da ya zo gun sai ya tsaya can annabi ya aika mata da wasiƙa shi ma yanda aka yi da wannan yi amma shi sai hikima sai ya ce da su ahli kitabi ba sa za mu ce ba za mu yarda shi ba a'a mu je mu muƙabala da shi bana ya tambaye mu tambaye shi kun san ban taɓa zuwa gun wani malami ba a duniya sai na ƙure shi shi ma haka za ku ban tambayoyinku suka ƙulla tambaya dubu ɗaya da da da ɗari arba'in hudu shi kuma ya haddace ta a kansa ya tunkaro rauda masallacin manzan Allah yana zuwa zai shiga bawabi na lin rasulullahi su ukasha ibn muhsin su sa'ad ibn abi waqas su abu ubaida amir bin abdullah bin jarraha suka ce tsaya ina zaka ice na zo gun annabin ku ya aika mun da wasiƙa waye kai ice ni ne abdullahi bin salam sai hankalin sai tashi sun san malami ne ana shakkarsa to shi ko ma'aiki Allah ya sanar da shi ilmul awwalin wal akhirin yana kirjin manzon Allah sai suka ce kai ma'aiki yayi uzuri ka je ka dawo annabi ce kai waye yana aka ce ya ma'aikin Allah abdullahi bin salam ne ce ku ce shigo mana ai da ma malami nake so izo ba jahili ba ku ce shigo yana shigowa hango annaba tsakiya assalamu alayka ya muhammad wa ala ashabukal kiram annabi ce amin ittaba al huda ta'al ya matso gaban annabi ya tsaya sai ce da manzon Allah kai annabi ne ko mursali ma'aiki ce ni annabi ne ko mursali ice annaban Allah gaba ɗaya za su yi nawa ice dubu ɗari da dubu ashirin da dubu ɗice sadaka ta haka izo cikin attaura baka daɗa ba ko baka rage ba sai ce manzanni fa ice 313 ce haka yazo cikin injila ice a littafin ka furqani akwai annabawa alqur'ani kenan manzo Allah ya ce akwai ne ce 25 ne ice a cikin 25 nan akwai annabi ko balabi a duniya manzo Allah ya ce akwai kuku nawa ne ice larabawa bakwai ne duk annabin kaji ka ji ba yahude ne ko ba nasare bar da kwaya bakwai nan sai ce haka ne za ka in ka ce da wani da wani ce ya dan salami yadda na gaya ma adadinsu wa'yancan gaba ɗaya Allah ya sanar da ni sunayensu to gaya mun ice to matso ya matso ice laraba annaba akwai annabi ibrahim wa isma'il wa hudu wa ludu wa sali wa sha'aibu wa ana muhammadu bin abdullahi rasulullahi ice mu kenan mu mu bakwai duk a guda bakwai nan ba wannan aka fi shi a maka annabi ibrahim a damashka aka haife shi eh, a cikin wani dutse shi kuma ɗansa annabi isma'il a wadu saba'u kusa da gidan bulkisu mai gadon dinariya ana aka haife shi to dai a takaice dai duk wa'annan annaban annabi ya bayanin inda kowanne aka haife shi dan maka zalla shine manzon Allah to abin da zamu dauka anan shine annabi da ya samu shekara arba'in da takwas a rayuwarsa ya samu shekara takwas na annauta shekara arba'in yana gwarzo Allah subhanahu ta'ala sai so keta wata gaibu kwaya goma sha ɗaya da ake shakkata duk wannan gaibun Allah iyayya gata inuna annabi Muhammad yadda take Allah sai ya ce Jibrilu Mika'ilu Israfilu Azra'ilu ku tsara mun tsarin sama a tsara mala'iku dama da hagu tun daga sama'u duniya har izuwa sama ta bakwai haka mala'ikun nan suka fito da mala'iku aka laya su Allah ce kowane mala'ika a ba shi doki sannan a ba su ulwuyatun tutoci koraye da farare korayen a hannun dama fararen a hannun hagu a jikin korayen a rubuta la ilaha illallahu a fararen a rubuta muhammadun rasulullahi gaba ɗaya suka yi Allah ce to tun daga ƙirjin al'arshi har izuwa sidira muntaha a rubuta kowane fuska a rubuta sunan manzan Allah a jiki mala'iku suka sa Allah ce aljanna a yi mata ado fuskarta da sunan annabi Muhammadu duk aka sa Allah ya ice matan aljanna hurul aini za mu shigar da shi ciki igayen da matan iki kuma iga yaya matan suke don me aka halice aljannar kuma aljannar ta wane ne Allah ce a dasa musu nan anan akan gwal din a rubuta sunan annabi Muhammadu Katangun aljanna gaba ɗaya zuwa alkursiyun Allah Allah ce a ƙawata sunan annabi Muhammad duk suka gama mala'iku Allah subhanahu ta'ala sai ce da to ina so za ku san kadarin sa. ku san darajarsa da alfarmarsa a gona na sa hijabi dubu saba'in a gabana dubu saba'in bayana dubu saba'in samana dubu saba'in ƙasa na na rufe kai na ruf ni Allah na ce ba wanda zai san ido kuma bai taɓa gani na ba amma yau zan yage hijabin in zauna ni da wannan ifi kowa a gona annabi Muhammadu Jibrilu a ji a ɗauko shi a kashi nan inda wani makaluki bai taɓa zuwa ba domin kaliki ne a wajen jibril isakko yana tuwa sai biyo ta gefen jannatul ma'awa aka ce a'a jannatul huldi aka ce a'a jannatul uliya yana gangarowa sai ga buraka dubu ɗari da dubu ashirin da hudu suna kiwo ƙwaya ɗaya tak ba ta kiwo tana hawaye ke buraka ya yake kuka tace dole ne kuka ya jibrilu kalli goshin kowace buraka i kalla ice naga sunan annaba ce to kalli tsakiyar goshi na i kalla me ya gani yace ce na ga an sa annabi muhammadu tace ni tasa ce kowane annabi ya san burakarsa ni annabi na bai san ni ba ban san shi ba Ki sa abincin ma na ji ba na so shi annabin kawai nake so in gani sai ce kin ga kugun sa zani ya ɗauko buraka ya taho da ita ɗaya kenan wasu malaman suka ce dalilin isra'i da miraji akan abu biyar ne Allah subhanahu ta'ala ya ce sama i magana duniya ke ma yi magana ƙasa kenan wannan saman sai ta ce da ƙasa na fiki ƙasa ta ce a na fiki ni da nake da ka'aba da baitul maqdis da sauran masalla ta ce a ai ni ma baitul ma'mur yana kaina ta ce abe kai ni ba ni da manyan gida duwa ta ce aljanna yana kaina ke me ina da fitulu manya tauraro wata rana suna kaina ƙasa ta shiru mala'ikan da yake rike da rana ce da ƙasa ya za ta ƙure ki gaki da shugaban sama da ƙasa a ciki sai da ta ce ke sama a kaina akwai annabi muhammadu waye a kanki sai ta shiru ta ce a nan fi ne ya ta ƙure ta an je inta ko ya annabi inta ne inta har matsayi ne in an je kansa an rufe wannan ta sa sama sai ta nemi alfarma gun sarki Allahu ka san waɗannan sama'u duk suna magana kamar inda mu muke maganan nan ina son ma'aikin nan ya hau kaina da shi kadai ƙasa take mun alfari komai na bita amma bar da shi wannan ta sa akai a wata ruwaya dan a baya sallah a wata ruwaya dan a nuna magaibu kamar na faɗa abubuwa guda biyar jibril ya ɗauko buraka Idirai da ita a duniya duniyan ma makka maka ma ka'aba ya kewaya da ita so ɗaya sai Allah ya jefi duniya da bacci mala'ikun duniya bacci aljanu bacci mutane bacci dabobi tsuntsaye kwarika bushiyoyi duniyar maka te shiru jibril ya tsallako ita wo gidan manzan Allah tsoron gidan annabi na farkon ba rufi jibril na tsallakowa sai ga samari guda uku a kwance iga zaidu bin harisata sa'ad ibn abi waqas abdurrahman bin aufin wata ruwaya su biyar a takeice ya tsallaka ileka tsakar gidan annabi iji gidan shiru sai iga ɗakin da annabi yake ciki akwai mutane sai ga labule iska tana ɗan kaɗawa jibril sai je leƙa sai ga ja'afar ɗan abu ɗalib aqilu ɗan abu ɗalib aliyu ɗan abu ɗalib iga fakita ya abu ɗalib tsakiyar gadon akwai asiyada fadima ‘yar manzon Allah kusa da can annabi akwai sai da Khadija matar manzon Allah can ƙarshen gadon akwai shi annabi Muhammadu alayhi salatu wassalam Jibrilu sai ce assalatu wassalamu alayka a wata ruwaya iji shiru sai da da baya ice assalamu alaikum ya ahlul baitin nubuwa kowa bacci ike sai dawo kofar gida yana sauraron amsa masallama sakanni uku koma assalamu alaikum ya ahalil baitin nubuwa shiru a nauku sai ga an motsa jiki wannan ya fara farka a ɗakin a sai da fadima yar manzan Allah ta tashi zaune ta kori bacci ta share a sai da fadima fa kharajat li taraman bil ta fito dan ta ga waya kofa yake sallama tana zuruwa fara'at shaksan sai ta ga irin jiki ba na mala'ika ba ba na mutum ba ba na aljani ba ba na dabba katuwa ba ta kuma fito da kabar ta haka don ta ga fuskarsa sai haka isa ki wasu fukafukai guda biyu ɗaya gabas ɗayan ma ƙirjin sana an rubuta Allahu sai ta ga idanuwa guda biyu a cikin gashi ɗaya idan kamar rana ta hudo ɗaya idan kamar rana za ta faɗi akan kambun kansa an rubuta la ilaha illallah muhammadu rasulullahi a sai da faɗi ma ƙalat anta ma turidu kai me kake nufi gunwa ka zo kala uridu muhammadan yace na zo gun annabi muhammad shi nake nufi a sai da fara farja'at wa dakalat ala rasulillahi ta juya ta shiga gun mahaifinta ta rukusa ya abati ibu da bilbab shaksan kada halani wa afadani ma ra'aytu mithluhu asalan baba a bakin kofa na ga wani mutum ya firgita ni ya tsorata ban taba ganin irinsa ba amma ya ce ya zo gunka annabi ta yi iyafa mayafi yana leƙwa wa izan bi jibrilu alayhi salatu wasalam sai ga jibrilu suka yi sassarka suka zo suka rungumi juna da jibrilu sannan suka wara assalatu wassalamu alayka ya habiballah ice amin assalatu wassalamu alayka ya aminullah jibrilu me ka ka tsakiyar wannan dare baka taba zuwa ba wa'adina ne in koma ga Allah yayi ka zo ka yi bushara ko kowa yi ka kawo ko na al'amari ne ya faru ce ba daya ya ma'aikin Allah askun bi kalbika ka nutsu da zuciyarka fa innaka fi al laila kai a wannan dare tunaji rabbaka za ku gana da ubangijinka allazi la ta'khudhu sanatu wala nawm shi da ubangijin da gengedi bai taba rikarsa ba Allah baya bacci manzo Allah ce farahatu farhan shadidan surura ne murna ne farin ciki annabi koma daki ya dauko takalminsa na hufi a wata ruwaya na kaba wata ruwaya na duma ya danna shi a ruwa ya kandare ija shi imiƙar da shi isa a kafarsa ya ɗaukar jalla sa farin mayafi iyafa ko rawani ɗaura jibril gani irka ne sai ga su a baitul la'il haram ka'aba to isra'i da miraji kusan awa takwas ne saboda ka sai mu daddatse shi mu daddatse shi mu ɗauki wasu abubuwa daga nan baitul haram zuwa baitul maqdisi tafiya ce ta doki kwana arba'in doki inai kwana arba'in a dawo manzan Allah ya a sakan bakwai kawai a sakan bakwai aka buge tafiyar ita burakar ba tafiya take irin ta doki ko irin ta raƙumi ko jaki ba a ko sa in ta tashi a sama sai ta hango iya nisan ganinta nan za ta dira shi sa tsalle bakwai ta yi ta je kowane tsalle ɗaya kuma a sakan ɗaya ka yi shi kuma Allah ya ba mu shaida subhanallazi asara bi abdihi laylan min al haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakana hawlahu Allah ce linurihu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir sarki ya tabbata ga ubangiji wanda ya tafiyar da bawansa ka san Isra'i an ce kala ta aka ce kala goma sha ɗaya ne wannan shine cikakken akwai wannan waliyai ma suna yi shehu usman bin fodi radiyallahu ta'ala anhu yana kobar gidansa yace jazabanin lahu ila hadarati Allah ya zuƙe ni ijani zuwa fadarsa ina hawa sai naga annabi Muhammadu anan naga Abubakar Umar Usman ala annabi Yusuf anan sai naga Sidi Abdul Qadir ka san ya ce shi ba a duniya aka bashi kadiriya ba shi shehu Usman a sama aka bashi kuma a fadar Allah illa dai a mafarki ne dan yace ce an jaye kawai ina hawa sai ya gana sai ma'aiki ce masa Uthmanu ice na'am kai za ka zama mujaddadi a garinka a wannan zamanin i ba shi bushara sai annabi ɗauko rawani biya abubakar i karɓa ya danka umar shi kuma ya biya uthman shi biya aliyu shi biya annabi yusuf shi ya biya ashak abdulkadiri ibn ummil khairi shi kuma ya karɓa da ya karɓa ya rike haka sai annabi ce ɗaura masa matso da kanka usman ne matso aka tsaya masa da aka gama zai sako sai ya sida da abdulkadir ice ga ɗariƙa zan baka matso i matso i rike hannunsa i dafa ƙirjinsa yassa tana gida shi usman ta fito a guje tana fada kan sai ta suma a nan sai ya farka ita ya shiga cikin gida sai kirawo shak abdullahi gwandu kanansa ne sai ce kaji kaji abin da ya faru haka ne ya kwarai kuwa to mai gaya ma sai ce kawai ya dafa na sai ce daga mayafin ka gani da ya je ya daga mayafin sai ga tsarin ta anan sai aka kwafa shi ne ake yin ta amma shi ya ce ba wani ne a duniya ikinansa kiransa ya bashi ba to amma wannan sifo wali ya ce dama kamar shak ahmad tijjani abil abbas ibn muhammad ibn mukhtar shi ma kaga a Morocco a daji shi da annabi muhammadu ya ƙazatan ba a mafarki bai bashi sai mun je can ƙarshe za mu dan taɓa sa da shi da shehu na shehu ibrahim shi wa'in nan bayan allah ɗin riƙe shi ne alheri duk wanda kaga yana son sa allah ya zaɓe shi daga cikin mutanensa allah ya ƙara mana su. to wannan ta sa a taƙaice jibril a wannan tsalle da suke guda bakwai da buraka suka je baitul maqdisi to annabi ya ga abu guda 41 tsakanin ka'aba da tsakanin baitul maqdis mu ko uku ne ko hudu ya tambaye malaika jibril alayhi salatu wasalam suna tafiya annabi sai iga wani mutum mutumin da manzo Allah ya gani alayhi salatu wasalam sai igan shi wato da abubuwa guda uku na farko iga ga kaya ya yunkura zai ɗauka ya kasa sai ya ƙaro wani kayan yi kuma jubgawa a kai annabi sai yake mamakin sai ka kasa ɗaukar wancan na farko ka ƙara kanka kaya jibril waye wannan sai ya ce wannan ma'aikin allah mai cin amana ne ya ci ta wannan ya ci ta wannan in wani ma i fito da ita ya galala sai ya karɓa kuma ci amma kin Allah in kaga ya kasa ɗaukar kayansa a gaban Allah na alkiyama wanne ya ci amanar bayan Allah na biyu kuma sai ya ga wani mutum rabinsa ƙaya rabinsa mutum duk wanda zai shige sai ya kuso shi da kaya sai jini manzala ce jibril waye wannan ita wannan me da mutane ne ya zauna kofar gidansa ko kan dakali ko bakin shago ko kan rumfar kasuwarsa duk wanda zai shige sai ya ci naman sai ya ma'aikin Allah ran alkiyama ka ga mutum da tuffa biyu ga kaya ta fito masa kuma gashi mutum to me da mutum ne sai Allah ya mai hisabi haka to a takeice dai mu datse iya nan annabi ya ƙara sa kaɗan jibrilu i sauke shi zar sai ya shige baitul maqdis jibril sai ya fito sai annabi ga haka da bayan sa ya baza wasu abubuwa sai ƙwarya guda hudu ta fado annabi sai ya ga ƙwarya ɗaya biyu uku hudu iga nono zuma ruwa giya jibril wannan bai ce abun sha ne sha wannan kake so manzala ya ɗauki nonon ya sha illa qalilan sai ɗan ƙanƙane na jikin kwano ya rage ka riki sunna ka riƙe addini al'umma ka za su rayu masu imani wallahi da nonon nan da ya kashe ma al'umma ka ba dan wuta ya ma'aikin Allah ya jibril juro mun da kwace haya hata hata ya ahmad qubiya bi ma huwa ka'inu da dai ka riki ruwan nan ka sha da Allah ya dirmiyar da al'umma ka an suka yi laifi ai musu ruwan dufa na irin da aka annabi Musa kwana takwas takwas ko dufa na irin na annabi Nuhu kwana arba'in ƙasa tana yi sama tana yi da ka sha giyan nan da Allah ya al'umma ka kowa sai ya sha da ka sha zuman nan da al'umma ka sun ce Allah ba mu duniya ka ban lahirarka jibrilu i gaba kaɗan manzo Allah ya biyo bayansa annabi sai haka da ganinsa sai ya jefa ganinsa a kwarin baitul maqdis sai ga wata irin ciyawa mai kyau tana marasa tana ɗan tangal-tangal haka iska tana kaɗata jibrilu tun da muka to tsakanin sama da ƙasa nake ganin abin mamaki ban gabo mafi faranta rai da ƙawa kamar nan kwarin ba ice ya ma'aikin Allah jefa ganinka gaba manzan Allah ya jefa ganinsa gaba me ka gane ci ah ya jibrilu na ga kwari da tudu arba'in so arba'in da ɗaya sai ce haka ne ya ma'aikin Allah Allah ayar da zai nuna ma a nan zai nuna maka ita jibrilu wata irin aya ce Allah zai tashi annabawa ka ga yaya alƙiyama annaba take ya ma'aikin Allah kalli tsakiyar tudun da ya kalli tudun farko sai ga ya tsage sai ga wani dogon balarabe ya fito wannan ya tsage balarabe ba hude ba sare ba sare ba ya hude ba na sare. duk wannan ya fito da ya kabarin sai ya kaɗe ƙasar kansa ya ɓare ta idansa ya ɓare ta bakinsa da likafani daga nan lubbati ɗinsa izuwa rukuba ta yi suka yi layi ƙura ta tashi jibril ya zo irko hannun ma'aiki ibbaza fuka-fukansa irin guma annabi suka gangaro ita ya ma'aikin Allah wayannan annaba ne ka san su a littafi sun san ka a littafi amma baka san su a haka ba san ka a haka ba zo mu je in gabatar da kai agun annabawa in gabatar da annabawa agun ka ya ma'aikin Allah wannan shine annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam wannan dan sa ne annabi Ishaqa wannan dan annabi Ishaqa ne annabi Yaquba wannan dan annabi yaquba ne annabi yusufa wannan dan annabi yusuf ne annabi afarasim alayhi musallatu ya baki Allah wannan shine annabi Musa dan Imrana wannan sa ne man Shabin Musa wannan shine annabi Dawud dan Harana sa ne annabi Suleiman annabi Zakariya sa ne annabi Yahaya annabi Wana sa Wana annabi Wana sa Wana a takeice ijuyo kan annabaciya ko annaban Allah wannan sunansa a sama Hamad akan ƙasa annabi Muhammadu alaihi salatu wasalam shi nan da kuke bushara da zuwansa suka to gaba ɗaya suka rungume annabi alaihi salatu wasalam annabi Ibrahim ce ya babban ɗana ɗan da kafi babanka daraja da kadari a gun sarkin Allah ba rabu da kai ba sai yana samu albarkarka manzo Allah ce ya ammi Ibrahim ai ka samu Jibril ce to a mu sallah raka abi anan a gabatar da manzon Allah annaba suka bayan sa mala'ikun gun suka bayan annabawa nasibi na. aljanu masu daraja masu albarka suka bayan waɗannan mala'iku annabi ya salla raka a biyu ka san ƙa'ida Allah in kai wa fati duk tsarkin aikinka Allah ba zai kuma karɓa ba amma ga sun yi sallah an karɓa don me malam suka yi raji ice saboda annabi Muhammad ne imam tun da shi zama limamin sallah ba zai Allah haka ba Allah ya ce a'a Allah zai karɓi wannan sallar da gama mala'ika jibrilu sai rungume manzan Allah akwai maganganu da yawa da suka yi sai ce ya amar irfa'ara a saka ɗaya kanka annabi haka wa izan bilmi iraji sai ga matattakala ƙwaya bakwai ko ta matattakala ɗaya tafiyar shekara ɗari biyar ce idan aka guda bakwan an yi tafiyar shekara dubu uku da ɗari biyar an haɗe sama ta bakwai jibrilu ya ɗauki annabi sai ga su a sama ta ɗaya suka je sama ta biyu suka je sama ta uku suka je sama ta hudu suka je sama ta biyar Mi yi waiwaye a nan sama ta biyar da manzan Allah ya shiga sai ga annaba ya ce ah jibrilu wancan annabi wa ne wannan annabi wa ai na barsa a duniya ce eh gaskiya ne ya ma'aikin Allah Allah ne ce da Mika'ili ɗauko gidauniya ya ɗebo nan annaban da ka gani da sauƙi kan gaje ya raba su a sama duk saman da ka gani sai mala'ika sai kudura Allah da fada Allah ce a baza ma annabawa irin ka dan ka rinka jin daɗi kana ganin jinsi irin naka dan Allah ya faranta maka ice kuma gaskiya ne jibrilu saboda haka wannan ta sa annabi ya gaba shegin mala'ika mai girman halitta yana zaune kansa ya goge al'arshi ƙafarsa ta nutsa ƙasa ta bakwai ya haɗa rai kicin kicin annabi ya ce assalamu alaika sai yau annaba haka ikau da kai i koma ce assalamu alaikum ya haka ya ɓata rai annabi ce jibrilu wannan wani mala'ika ne baya amsa sallama ya ce ya ma'aikin Allah haza hazimun lazzat wannan mai rusa jin daɗi ne mai ruguza cikin gari ne iraya daji mai ɗauke jinjiri ibo tsoho mai ɗauke tsoho ibo jinjiri mai mai da mata gauraya mai mai da yara marayu wannan shine a zara'ilu wannan aka wakilta mun mutuwa ice haka ne sai jibril ya matsa ya zara'ilu lima dan me ba za ka juyar da sallama ga shugaban halittar Allah ba masoyin Allah Allah masoyinsa aljanna tana damansa wuta tana hagunsa wannan imi kawuya isallama Allah ya rike shi wannan ya kauce ma Allah ya rabu da shi jin wannan a ilu bai taɓa miƙewa ba a rayuwarsa a nan ike ba inda ike zuwa sai miƙe haka imurmushi ba dariya ya dariya akan fiskar manzan Allah ya rungumo annabi ya rike shi ya faranta annabi ya girmama shi sannan sai i juya sai ce a zara'iri ce na'am dan Allah ina son tambaye ka sai ce me zaka tambaye ni sai ce so nake ka nuna sura ka wacce Allah ya kage ka a cikin ta kake daukar rai a cikin ta a'a ba za ka iya kallon ta ba ta da kyan gani sai ce ina so ka nuna mai ce a'a ba za ka iya ba ice lalle ina so in ganta sai ji kira min jihati alil a'la kira daga Allah ya Azra'il la takhalib habibi muhammadan kar ka saba masoyina annabi muhammadu sai in share ka daga mala'iku dan wani in bashi aikin ka ka san ba a taba annabi Allah ya shiru Allah sai ka taka dokar sa kai mata kaca kaca sai ya kyale ka amma da ka taba annabi shikenan sai ku bata da Allah yanzu ne dama jin wannan Azra'il sai bayyana surarsa wacce Allah ya kage shi a cikin ta yake ɗaukar rai a cikin ta annabi ya haka jibrilu sai ya rungume shi can sai annabi nutsuwarsa sai ta dawo sai ga azara'ilu gashi su kutum dinsa sai ga duniya a gaban azara'ilu kamar kai ne ka ɗauki kwandala ka riƙe a hannunka dirhami ya ce to ba mu san dirhami mu ce ƙwandala yadda ka san ƙwandala haka azara'ilu yake juya duniya abin da ke ƙasa ko ike cikin teku akan idan azra'ili ke ba abin da yake boya idansa ya juya ta ikuma juya ta manzo Allah ya matsaye ce da shi azra'ili ce na'am dama ina kake zuwa ka dauko rai ce ina nan ba inda nake zuwa anan kake ce ai ga duniya a gabana matso gani annabi iga duniya da abun da ke cikin ta na ƙasa ko na sama sai ce haka ne sai ce to azra'ilu ya kake sanin wannan zai mutu yanzu wancan anjima wannan gobe wancan jibu wannan gata ya ce ma'aikin Allah kalli gaba na sai annabi kalla ice na ga bishiya ice to kalli ganyenta annabi ga kowane ganye akwai sunan dan adam ice to adadin bayin Allah gaba ɗaya suna kan wannan gayan wannan ma ba a haife shi ba nan gaba za a haifa na san shi kuma na san ranar mutuwarsa wannan aikin azra'ilu kenan ice haka ne ice to azra'ilu baka ban wancan amsar ba sadda zaka gano wannan ya mutu yau wancan anjima ya ma'aikin Allah ɗaya kanka sama annabi ɗaya kansa me ka gani sai ce na ga ƙofa guda biyu ce to ɗaya ƙofar ta nan kullum arzikin bawan Allah ike sakkomar daga Allahu ɗaya ƙofa ta ƙasa kullum ta nan aikin ba ike zuwa ga Allah mara kyau ko mara kyau ko mai kyau ita haka ne to wannan ganyen da aka rubuta sunan in ya yaushi mun san me wannan sunan bai da lafiya idan ko muka ga ya baki wulit to me wannan a sama kwana arba'in ya mutu amma a duniya ije nan ije nan ana ta gaisa da shi amma mu anan tuni an rufe babansa ya mutu kwana arba'in kenan ice haka ne ice to idan muka ganyen ya tsinko kai tsaye ya fada ya toshe kofar da arzikinka ike zo ma ga Allah to mun san ka mutu mutuwa fiji'a te kawai zoma ma te kwatsam baka shirya ba ice in muka ga wannan ganyen kuma ya fado ya zo kusa da gun ya rufe to dab da zaka mutu ne saboda haka mala'ikan da Allah ya kagi cuta a jikinsa sai durama ma in sai kai cuta yana zuwa sai dan taɓa ka kadan wace irin cuta ake so isa ba duk wata cuta ta duniya akwai a jikin wannan mala'ikan shi harba harbata shi sa kowace mutuwa akwai silar zuwanta kawai da ya zo ya taɓa ma wannan shi kenan to ba tashi sai Allah ya tura ma mala'iku masu gadinka raƙibu da atidu kana faɗuwa sai su koma gu ɗaya sun gama aikin su a ranar sai mala'ikan kafa izo ce wa ya wane ɗan wane inda za ka tattaka da ƙafarka mun duba gabar da yamma kudu da arewa babu ka gama takawa sai su ɗaga ƙafarka su rubuta inda ka je ka tattaka Allah ne i tura ka ko kai ka ƙago kanka da kanka sai a manna ma kafarka ta dama wacce Allah ya tura ka wannan ka sa kanka sai a manna ma a tagu shikenan har abada in ka kaga ta taka tashin alkiyama akai sai mala'ikan farji izo ce ya wane dan wane abinda zaka sa a wannan farjin kaga masawa ba za ka ƙara motsa shi ba sai ya juya kafas sai ya manna ma takarda wacce Allah ya ce kai wacce kuma kai ka kago kanka sai ya manna ma a kansa shikenan sai ya kare in ka ga ya tayi sai a cikin aljanna tunda a wuta dan wuta baya samun kansa a namiji sai mala'ikan hannu izo ma ya rike hannunka ya wani dan wani abin da za ka riko da hannun ka gama rikewa daga yau ba za kuma murkewa ba in na ne sai amanna ma a hannun dama na haram kuma da kai sai a manna ma a hannun hagu sai rabu da kai shikenan sai ya nuyi lan gabe ka da an daga ma ya juye sai mala'ikan jini da ruwa da jijiya izo shi kuma sai ya tsikare ka tsakiyar kafanka sai ya zuke ruwan jikinka ya zuke jinin sai ka fara kandarewa kisa annabi muhammadu alaihi salatu wasan ice idan mutum ya zo mutuwa a samu masanin mutuwa ya zo kusa da shi ya zauna yana mutuwa a samu ruwa a jajja jikinsa a miƙe sam'il a samu auduga a ɗan toshe hancinsa da shi a ɗan toshe kunnensa da shi a ɗan sa a bakinsa kawo masu wanka zo duk a gyara shi masanin mutuwa ken don in ya mutu a haka ya yi awa ɗaya a haka to ba kai saka ma haka ba sai dai ka karya ma hannunsa domin wannan abin da ya tsikara ma izuƙe ma jinin da ruwan to ya daskaran ma da hannu amma kana mutuwa da an miƙa an sassa ruwa shi kenan to daga nan sai mala'ikan baki ya zo abin da za ka faɗa da bakinka alƙur'ani ka karanta hadisan manzan Allah kai zumunci ka je kai zama da abokinka ne iyalanka ne da sauransu duk wani abu na alai da bakinka ya furci sai a rubuta sai a manna ma akan harshenka a jure harshen mummunan kalmomin da kai sai a manna a jiki sai mala'ikan kunne izo me da me kaji da kunnanka wani abu kaje kaji kullun qur'ani kake ji salatin annabi kake ji yabon manzon Allah kake ji ko kada kada kawai kake ji shikenan Allah ko bai halice ka dan wasa ba ya halice ka dan ibada kawai sai mala'i ya dauko wannan abun ya manna ma a wannan ya manna ma a wannan na dama na alheri na sharrinka a hagu sai mala'ikan ido zo mai da mai ka kalla idan naka shi ma a takaice haka zai maka ice to a zara'ilu ka sifata mun yadda ike akwai da mai kace ɗaukar rai sai izaro ma shina guda biyu ta makin Allah da wayan nan ne wannan iliyun sunansa wannan sijiyun sunansa irin mumini ne muna ɗaukarsa da wannan iliyun sai ya sama ita cikin barzaku wata matattarar rayuka ce ma ma'aikin Allah wannan matattara ai shine sirri rayukan mu mu'mina suna taruwa yanda kuke rayuwa a duniya haka rayukan suke rayuwa a cikin barzaku dan yau in ka mutu ka samu iliyun babanka ya mutu ya samu inda saba ka mutu shi kuma sai da yamma ina tadda kai a ci ah, baba ka to ce na to ya duniya tana nan ga zafi ga sauro ga waye dukkanin ka bashi labarin da dama ya san shi to haka tsarin wannan barzakun yake a cikin arwahu ba ake wannan rai da rai ne suke wannan maganar in kuma sijiyun ne wani kurkuku ne a gefen wuta sakara aka ce jahimu aka ce jahannama shi kuma nan ake tattar rayuka na munafikai da kafirai da mushrikai in na ce munafiki wanda zuciyarsa ta ƙi karɓa Allahu ta ƙi karɓa annabi Muhammadu shi ne cikakken munafiki akwai ko mugulmaci wanda zai da wancan yi da wancan haka da sauransu kowanne fanninsa daban ya gaya masa to a takaice bayan ya kawo bashi labari suka ban kwana da manzan Allah da shi suka je sama ta shida suka je ta bakwai duk saman da annabi je yana ganin annaba da mala'iku yi musalla raka shige suna haura saman saman bakwai to ba sunanta kuma sama ba an gama sama ta bakwai saba a samawa tin ɗibaƙa iyanan Allah ya ce ba ta takwas a ƙur'ani sammai guda bakwai ne to ana zuwa sama ta bakwai suna haurawa annabi sai iga wani irin gida girmansa zai duniya saba'in fitilarsa ɗuma-ɗuma sai ce a jihillu dama nan muka zai ce a ai ba fara tafiya ba nan baitul ma'amur ne kawai I ce to duk wannan tafiyar shekara dubu uku da ɗari biyar an share ta amma jibili ce ai ba fara tafiya ba yayin za a tafiya nan baitul mamur ne ana zuwa ice ba annabin da ya taba zuwa amma kai zaka iya zuwa manzo Allah ita ka ije ya samu wayannan mala'iku suna dawafi ishigai kewaya sai ya fita sai ya ce da mala'ika ɗaya ka sai ya tsaya ice kun dade kuna ziyartar wannan ice kwarai ai kan Allah ya kago Adam da shekara 200 muke ziyartar wannan daki ice haka ne ice to kullum mala'iku nawa ne kuke ziyara ice kullum mala'ika dubu so dubu ne wata ruwaya dubu so dubu saba'in amma saboda yawan mala'iku gashi nan kamar ba a fara dawafin ba suna nan layi da ha gaban alkiyama suna wannan dawafin ice haka ne idagun jibrilu ice na je ne hira da su na ga mala'iku masu yawa ice ai mala'ikun Allah ya ma'aikin Allah ya suna da yawa ana yin gaban manzala sai gosu mala'iku nan dubu hamsin nan dubu saba'in nan dubu hamsin nan dubu saba'in sai ga kowane mala'ika guda ɗaya dubu saba'in ɗin nan yana ɗauke da kai dubu saba'in mala'ika ɗaya ne amma kawo nan dubu saba'in sai annabi ya ka iga kowane kai ɗaya daga cikin dubu saba'in yana ɗauke da fuska dubu saba'in kowace fuska ɗaya daga cikin dubu saba'in tana ɗauke da baki dubu saba'in kowane baki ɗaya daga cikin dubu saba'in yana ɗauke da harshe dubu saba'in kowane harshe ɗaya daga cikin dubu saba'in yana ɗauke da lugga yare kala-kala dubu saba'in wannan bai kama da wannan masu na tsarkake sunan Allah amma yake ke cewa ku ba Allah in za ku bi shi ku bauta masa yana da mala'ikun da in suka yi tasbi so ɗaya daidai yake da adadin mutanen duniya gaba ɗaya mala'iku ne na Allah annabi ya gaba sai ga wasu mala'iku su kuma rabin su ruwa rabin su wuta nan daskararriyar wuta nan kuma ruwa na ƙanƙara. nan yana wutarsa nan yana hayakin kankararsa ruwan bai kashe wutar ba wutar ba ta kashe wannan ruwan ba kuma mala'ika ne guda ɗaya kuma rayuwa yake don Allah nuna gwanintarsa suna tafiya suna tafiya sai ga jibril ya kaucewa wata hanya sai ce ah jibril ga miƙaƙƙiya hanya ya kai nan sai ce ai ba abun nan yace saboda me ba abi sai ce nan gun mustawan ne a gun mustawan ce eh jibril to ba ni shawara kana gan ni na je in gani ko ka in je to wallahi ma'aikin Allah ba zan ce kakka je ba ba zan ce ka je ba amma dai ba a zuwa sai ce to ka ban shawara ina so in naje duniya duk abin da na gani na kudurar Allah ba da labari a kansa na je ko ba na je ba ya ce wallahi ma'aikin Allah ba a zuwa amma ba zan ce kakka je ba ba zan ce ka je ba ya ba da amsa ya rushe ta in yi ba da amsa sai hango kuma kadarin manzon Allah sai annabi ce ba in je in ga meye gun mustawan din nan jibril ya koma da baya ya ga ya za a je wannan wajen Allah ya sha ta layi ko mala'ika ba zai iya bungun ba annabi yana tafi ina zuwa gun sai gun ya tsatsage sai annabi ya fada sai ya shafe jibril ya shiru can sai ga annabi muhammadu ya fito yana fitowa jibril zo ya tare shi ya ma'aikin Allah ka shiga yace na shiga ya ka ganshi yace ayyan da yake kawai haka yake yace ai sirrin ya hayyu ya shi shine a wajen yace jibril wallahi naga abun da ido bai taba gani ba zuciya zato iyakancewa bai taba kashi bugun sai ce haka ne ya rike hannun annabi sai ga sa asidratul muntaha daga nan akwai jannatul ma'awa suna zuwa nan sai manzo Allah ce me anan sai ce ai nan nan ne sidratul muntaha ma akin Allah ai nan ne daki na in kaga bana nan Allahu ne ya ake ni zo kaga yadda take ya taka guta hankace annabi jefa ganinsa annabi ce wallahi ta ba misali yace abdullahi dan abbas ba musulta ma wani abu girman sidratul munta da zaka neme duniya gaba daya ka dauki alkama ka ajiya tsakiya a tsakiyar duniya yaya duniya ta ninka ta yace ba adadi ce wallahi da zaka dau duniya saba'in ka canka cikin sidratul munta bata za ta yi ba iyaka yace haka ne jibril ana ya saki gwalagwalan haskensa cakas cakas cakas annabi ina gaban su jibril ne abinsa a baya suna tafiya can sai annabi duk wannan ƙarar gwalagwalan ka san jibril su mala'iku ne jikinsa wani shashin na azurfa ne wani gun na gol wani gun zabar jadin wani gun dinariya duk mala'iku ba mai ado ɗan kwalliya kamar jibril alaihi salatu wasalam yana bin bayan manzan Allah sai annabi ji ya daina takun annabi ka san baya haka baya irin wannan wayoyin a in zai waya haka yake da idansa to in yi haka bai kalli nan gefan to duk abin da yake mil goma a bayan sama manzan Allah zai gan shi shine ka'idar ganin manzan Allah wannan ta sa sai ja tsaya cak da ya haka sai ga jibril ya tsaya sai ce ya khalili ya habibi don me ka tsaya nan baka zo ba sai ce ya ahmad wallahi wa ma minna illa wa lahu maqamun ma'lumun wallahi mu mala'iku ba ɗaya daga cikin mu sai kowanne akwai biginan da Allah ya sanar da shi law tajawaza maqamahu la hataraka bin nuri da zai tsallake inda Allah ya shata man layi sai ya kone da hasken mala'ikun da suke wannan wajen kisa nan inda ka zo a duk wani mala'ikan da yake nan ba zai iya zuwa ba sai annabi ce jibrilu a kadari na gun Allah na kara ma zo nan nan kuma ba a zuwa annaba amma fa ya ce aje ka san shi manzan Allah in yi ce abu sai an yi kuma idan annabi ce kaza ko a karba masa yake yi jibril ito mala'ikun da suke kona mala'ika suka zaro hasken walwal jibril ya gani ya to suna jibril shi kuma yana annabi muhammadu gashi nan a gabanku ku ya ce in keto izo har izuwa gaban manzan Allah ice ah ma'aikin Allah nan gun haka yake ai ban taba zuwa ba kaji shi bai taba zuwa ba sai ya madadi da zuwan manzan Allah ya samu karin wata daraja i tsaya suka kuma gaba yace ya ma'aikin Allah inda zaka ba mai zuwa fa dubbin da nan ma akwai inda Allah ya ce to in tsaya anan in kyale ka anan ce yau ya ma'aikin Allah da na ji daɗi yace to na kyale ka anan ce to amma an ka bannuwa zai mai da ni can sai ce je ka kan ido na ina kallon ka mala'ikun da jibril to sai suka yaka kunyan manzan Allah su suna shakka su ce ƙala ga annabi na kallon ka annabi da girma yake wata rana a madina aka zo za a yi kiran sallah sabai abdullahi ibn ummu makatun bayanan bilalu bayanan abama haruza shi ma bayanan aka ce to wa za a sai uka shi ce ya ma'aikin Allah ko kai za ka ɗanyi mana kiran sai ce a'a kiran sallah na ba irin naku bane ku yi haƙuri suka ce wallahi murya ka muke so mu ji kawai sautin ka muke so mu ji inda za shi ice ku yi haƙuri kiran sallah na ba irin naku bane ukasha sha ice to kai ƙwaya biyun farko ni in zo kusa da kai in ƙarasa ice to tunda kun matsa kai alƙawari ce na yi alƙawari zan ƙarasa annabi ya hau matattakala ɗaya biyu uku yi tsaya jibril in ainihin ukasha ya tako kafarsa ɗaya biyu tsaya mayafin annabi yana taɓa rigar ukasha annabi ɗawanninsa na dama ya sa kunnan dama hannun hagu a kunnan hagu ikalli sama ya sun da kansa ƙasa ya ce allahu akabaru allahu akabar ina rufe baki bushiyoyin can suka fallo a guje sai ga duwatsu falau-falau shirin gaban manzan Allah ce ga dabbobin daji sun to ce ga tsuntsayen madina sun shigo a can ce ga annabawa sun zo ce ga mala'iku sun taru ce ga jibrili ya zo yana juyawa ice ma aikin Allah ga Allah shi ma ya sauko ya zo maka ya za a ce masa kisan annabi ya kira kowa sai ya musa masa ya ima tsaya ma'aikin Allah Allah ya zo ya za a ce masa annabi ya shiru ya rungume jikinsa ukasha zai karasa ya suma ya yi ɗaya ɗaya tuni ba magana eh dama ya alkawari ko to alkawarin da ba zai cika ba ko ba za a kama shi da laifi a kai ba don me duka ne ya zo duk sabon da suke kusa da manzan Allah ba wannan ya mallaki kansa kowa ya suma ya shiɗe jibrilu kuma ga shi ga manzan Allah sai da ya faɗa so uku sai manzan Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin haso uku jibril ce ya ma'aikin Allah Allah fa ya zo ya za a ce masa sai ce jibrilu ai shi ya ji abin da nace an kai duk sadda Allah ya mun wannan gode masa to can jibrilu sai ga mala'ikun da ake ce musu rafu-rafu su suke ɗauko alƙur'ani dama a fada Allah su kawo sama'ud duniya sama ta ɗaya daga nan jibrilu ɗauko ya kashi duniya sai ga suna kaucewa shi jibrilu kauce wannan to ya san Allah ya ja to Allah yana ja annaba suka ja sauran mala'iku suka janye sai manzo Allah ya miki haka sabai sun su masu ya ɗauki ruwa kuntsa bakinsa ya fesa sai suka tashi ukasha baka ƙara sabai ce ai biyin ma da kai ya isa ya makin Allah <laughs> biyin ya isa eh. ba zai ƙara su ba ai eh dama annabi ya ce musu kira na ba irin naku bane shi daban ne shi manzan Allah in yi abu to wannan ta za a takaice Annaba alaihi salatu wasalam sai ya kama kunnan wannan bishiya ki koma kin bi umarnin Allah kin bi na manzan Allah dutse koma na gode ka bi umarnin Allah ka bi na manzan Allah duk iman mayar da su ga baki daya yasa idan annabi ce kaza musamman mala'iku sun fi mu sanin kadarin annabi dan su ba sa saba masa ba a samun irin yanzu wannan taron da aka yi wa aka taro to za ka samu wani a ransa kuma baya so ko ma ya soke abin to kaga ba la'antar da tafi wannan a ce a yi taro ba dan ne ba dan kai ba a wannan ifi ne ifi ka don shi ake taruwa kuma a ce haka nuna ɓace rai kuma in an zo taro irin wannan ba a kamawa wani a cewa ne a kawai manzan Allah ake faɗa wannan duk ransa zai fari sai ya ƙara fari wannan kuma zai bakin ciki dama malami 20 ya ce a hasidu mud inna aishaka an kadu fa hawa fi duniya wa fi dini Shi kenan sayyidu dama ka yi ci ice mai annaba ta da wallahi ka mutu da wuri in karayi za ka yi bakin ciki to kullum annabo sama iki kullum sama ike shi annabi alayhi salatu wassalam to wannan ta za a takeice mala'ika jibril alayhi salatu wassalam ya dawo manzon Allah yana yin gaba kaɗan sai ga wata shimfiɗa war war war ta zo ta baje a gaban manzon Allah sai ga mala'iku guda hudu kowane mala'ika ɗaya rike gefe guda ɗaya suka ce Allahu ya ce ka hau nan annabi ya hau suka yi tafiya da shi in datse dubu saba'in hijabi dubu hamsin dubu saba'in dubu hamsin dubu saba'in dubu hamsin dubu saba'in dubu hamsin dubu saba'in dubu hamsin ce da aka ji wani hijabi baƙi wulin ba shiga ba fita sai aka aje manzan Allah an Annabu da ikan lugun ya ga wani irin yanayi tun da ya to bai taɓa ganin irin wannan ba sai ya jefar da goshinsa ƙasa ya giyasar mustagisin wa ya ilahil alamin wa ya rabbul arshil azim ni ba wanka ne ko me yake anan Allah ya lamunce mu magana da shi sai zan ce ya Muhammadu ya Ahmadu ilayya aqbil annabi sai haka ya fuskanta sai wani mala'ika sai ce ya fito daga ciki annabi ce wallahi girmansa abdullahi wallahi girman wannan mala'ikon da Allah ya ce da shi a duniya zai tattara ta idunkule jefa a kore ruwa ta tauba gargada kamar inda ɗanku zai ɗau alkama ya cilla ta tauba gargada a tare da shi girman wannan ka san mala'ikun sama girman su ya isa ice ya fito muka gaisa sai na ce masa altuka billahi lillahi ilallahi zan tambaye ka dan Allah ga dan girman Allah ce tambaye ni wannan mamaki ya gane ka zo ke tambaye ni ice wallahi ba na so in koma duniya a tambayan wani ba akan kudura Allah ko me na sama sai na ba labari a kansa a mala'iku waye ka ice ni ne mala'ika mika'ila ice me yasa Allah ya kiran ka da suna mika'ilu ice da jibrilu jibrilu israfilu israfilu ice da azra'ilu azra'ilu yace da maliku durwanu raqibu atidu munkarun wa nakirun ku goma ne naga a mala'ikun Allah ba mai daraja ku ba mai girman ku sai ce haka ne ya ma'aikin Allah Allah ya kira suna Mika'ilu ni ne abin awar ruwansa duk ruwan da duniya za ta ya ma'aikin Allah ni nake da izinin Allah ya kace kai ruwan sai iya ga hijabun duhun sai annabi ga ruwa iga fari iga baki iga ja iga kore bulu shudi algasara waya wani na tafasa wani daskararre wani mai hayaki wani na yawo ce to ma'aikin Allah wannan ruwan azaba ne wannan ruwan rahama ne wannan ruwa ne na nan gaba da za'iran alkiyama ice haka ne to ya kace kai ruwa ice to kaga wannan girgije ne wannan rariya ce wannan iska ce wannan kuma ruwan ne ci annabi ci ah to mika'il me ikawo rariya cikin ruwa ice ai kowane gudan ruwa kamar girman raƙumi Allah ya ce a cillo shi duniya ce ba mu rariya muke zubo shi a tankaɗe shi zaga zaga zaga don zama rahama akan bayan Allah inna azaba ne sai a cire rariyas sai irin kafaduwa faɗuwa manya manya kowa ya karɓi hukunci ce haka ne sai ce ta ma'aikin Allah muka auna ruwan daidai yadda Allah yake so a yi ruwan sai mu ɗora ruwan akan girgije girgijen sai mu ɗora shi akan rariyas rariyas sai mu ɗora ta akan iska sai mu wakilta mala'iku sai a tafi inda Allah yake so a yi ruwan adadin ɗige-ɗige guda kaza ne tilimin kirga shi na kowace shekara kan lokacin ruwan izo na waje kaza na waje kaza duk mun gama kirga sadda ake wa'ancan ruwa sannan wa'ancan kuma ya ɗauke kuma wa'ancan wa haka duniya take kewaya ice haka ne ice to ake tafiya domin ice girgizar haka yana tafiya shu ya tafi inda Allah yake so a ruwa ice to mika'ila a ruwan nan nakan ji tsawa rugugu sama ta ɗauka in ga walƙiya wal me ike janyowa ice ya ma'aikin Allah in mun tafi inda za a kai a ruwan inda Allah yake so a in iska za ta yi wani gun da ruwan sai mala'ika ce ke nan fa zaki ba nan ba ai wa iska tsawa to wannan maganar da mala'ika zai tarhama Shi ne wannan tsawar zaka ji ta magana ce ta rahama ba ta azaba ba sai annabi ce haka ne walƙiya fa ice haƙorin bakinmu ne in za mu magana ya ma'aikin Allah an ka kula kan ka ji tsawa sai kaga ga walƙiyas in muka yi haka haƙorin mu sai wal sai mu cillo maganas annabi ce to in ƙara ta kai ƙara wani ƙarfe ikan faɗo duniya duk abin da ido ka ilalata ta ce yan bakinmu ne ai yan bakinmu ne garin magana in yi sullo sai ya juya ya zama bakin karfe da yake da mala'iku su na karfe ne su ba jiki ne da su irin nan ba karafuna ne saboda haka abin duk da zai fito daga bakin su karfe ne to in yi su fito duniya duk abin da ya daka ya ma'aikin Allah wani ma da wuta yake kama saboda karfin towarsa a ja wuri yake towa sai ya bakin yi zo kasa ice haka ne to a takaice duk ya bashi amsa wa'annan mala'iku mu yanke annabi yana gaba sai gashin fidawar warwata ta baje sa arka alayya ya ahmad hau kaina ya ahmad manzo Allah ya zauna yana so ya ga mala'ikan da zai daga shi sai ga iskar ta tashi ita kadai sai ta gaba da annabi bayan da tsaya da shi sai hijabun da ake ce mai hijabun hadaniya hijabun kadai ta sarki Allahu hijabin da Allah ya tsarkake kansa da kansa manzo Allah ya ce naga mulki naga iko naga fada naga isa naga abin da ido bai taba gani ba zuciya ba taɓa hararo shi ba zato iyakan cewa bai taɓa kawo shi ba a nan Allah kansa kirari guda ɗari ba ɗaya mu ɗauki kaɗan daga ciki a nan ne Allah ce ya ku bayina ni ba namiji ba ne na halicci mazaje ni ba mace ba ne ne mataye ni ba in samu kilin ba na yi su ni ne ubangijin da ban da farko na ga farkon kowa ban da ƙarshe zan ga ƙarshen kowa ice shine ubangijin da a zatinsa na siffofinsa baya motsi haka bai taɓa motsi ba a siffarsa amma irin motsin da halitta suke yi wato baya motsi irin na rana wata taurari iska mutum aljanni mala'iku annaba baya irin wannan motsin a shi ya sanya ike motsawarsa duk abin da makaluki ke to shi kalikin ba irinsa ike yi ba ya ce ya bayina ni fa ba a ke ɗin gingin kuma kamar dutse ba haka nake ba ni ko ba biyu na taro maka shi a ta ya motsa icen baya motsawa Allah ya ce ba haka nake ba ice sai na dan fara muku wata sifa sai na kore ta a Na nace ni ne ubangijin na kore komai nace ba ni da uwa ba ni da uba ba ni da mace ba ni da ɗa ba kaka ba kaka ba kaka ba kaka ba da dan uwa ba mataimaki ba waziri ba na'ibi ba na gaba da ni ba na baya da ni ba iri na ba kwatankwaci na ba misali na ba tamkata ba ni kadan da ƙwallon ƙwatal ya ku ba yana ni ne Allahun da ban halarci kaina da kaina ba ni ba halitta ta aka ba kawai haka aka gani shi sa Shak Abil Abbas in izo nan wajen sai ce da muridansa ku tara hankalin ku goda Allahu ya ce ni ne Allahn da ban halicci kaina da kaina ba ni ko ba halitta ta akai ba haka nake kawai sai ce to ku bani kwakwalan ku ya ike manya manyan autadu sai nujaba'u sayyahuna fil arli abdu sai su faɗi da bas kowa ya runguma kansa Sheikh Abdul Ahmad Tijani sai ta shiga cikin gida wani dakin sa yana shiga sai ya fito sai ce wannan fito da ne wani gani na gano wani abu akwai maganganu da yawa sai an zo kansa tuku eh. shi sa a wannan waje Allah subhanahu wataala yawa kansa da kansa kirari iri-iri a wani hijabi hijabun wahadaniya kadaitar sarki Allah shi sa tauhidi wani irin abu ne da shi kullum abun da ake so da musamman mu 'yan tijjaniya idan za ka yi tarbiyya to ka sanya ya take ka sanya shi Allah yake da wace sifa yaya kuma shi ma'aiki yake haddarorin nan ya ake shigar sa a wanye lafiya kar ka je garin neman jira ka rasa ido wani sahabi ahli siffa ne izo sai na Abubakar siddiqu yace ya Abubakar yace na'am ma'aiki wa Fati yace kware kuwa yace to wallahi na gano zan yi abin da Allah ma ba zai iya yi ba ice waye kai sai ce wallahi zan yi abin da Allah ba zai iya ba kuma ina da abin da ko Allah bai da shi ni da kake gani na sai ce a'a kai ku kama mun shi akwai wani dan daki dama da ake same laifi ka ai mai hisabi isa aka sa shi anan sai loko ce wallahi sai na yi abin da Allah ba zai iya ba kuma ina da abin da ko Allah bai da shi Abubakar sai ya ce da Allah ku matsa da shi can ƙaton mai ridda ne wannan abubuwan akai sai abubakar ce ran alhabiran juma'a a yanke ma hukunci riddai sai wani ce to ya halifatun rasulullah ka taro irinsu ahali sufa ce wani ahali sufa waye shi wannan sai ce a ka taro su ko za su warware matsalas sai aka ce to a wa salman al-farisi a kira abdullahi dan abbas a kira aliyu dan abu dalib a kira abu huraira aka taro wa'annan ahali sufa sai ce a fito da shi aka fito da shi ya aliyu ce na wannan ne irda ice me yace ce a'a zai maimaita faɗi ya ji eh, ai ka san shi ba zai maimaita ba ko maimaita sabo ai sabo ne shi ya faɗa da bakinsa sai ce na ce abin da zan Allah ma ba zai iya ba ina da abin da Allah ma bai da shi sai Ali ce a haka ne mana ko ni abin da zan Allah ba zai iya yi kuma abin da nake da shi ma Allah bai da shi ice kai ni ni rahama Allah ma gudun ta ba nake abubakar ce a'a to ali bayani to su akwai su daban ne shi sa kullum nake cewa shi tauhidi tsirara ne idan yayin da ka fito tsirara ai kowa zai gudu ce ga wani mahaukaci na to amma ko mahaukaci ne in yi daukar liya in bai ma magana ba za ka gane mahaukaci ba ne sai dai in ka san shi to aka tauhidi yake in idan ɗan uwa ifito i wata magana kai tsaye Isa sa shek ibrahim inyas ya hana infisha isirri kakkai magana da kowa sai da irinka na sani ka sani mu shiga daki. in ga tauhidin da ka sani in ca kuma ma maganganu ni ma kai mun in ɗauke ka ɗauke amma ka fito wanda bai san ko ba ka zo ka ce ai kaza ne ya ce ka kafiri ko sai ya fara sama kaulasa kuma kai ka janyo kanka abin da aka ce kakkai ne ka fito kake yi kuma wannan ba gwaninta ba ce ilimi ne mai tsada wannan bai ba in ka gaya ma ba zama shi za ka yi wannan ya ko dama da ka faɗa yasa inda gyara dai zai ma gyara in ba gyara ce eh haka ne ma to kaga wannan ta sa abubakar siddiq radiyallahu anhu ce ai musu bayani yace to ya halifatar rasulullah da kai fa abu jahal izogun annabi ce masa ya ma'aikin Allah wai Allah nan naku wani iri ne mu namu kaga ga lata ga uza ga hubal shin kuma naku irinsa ne na dutse na karfe na itace sai ce a'a yace to gaya mun ya Allah ku yake ka gaya mun tsantsar yanda Allah yake sai ce to zan ma bayani ba daɗewa sai ga qul huwallahu da mala'iku dubu saba'in sun riko jibril an kawo ta gumman zan Allah sai ce ai abubakar a gabanka aka saukar da ita Allah ba ya gaya mana ba ƙur'ani abin da nake da shi na ce bai da shi Allah ya ce lam yalidi wa lam yulad haka ne ko shi Allah bai haifa ba ba haife shi bai da uwa bai da uba yace ni ko ka san babata ka san babana saboda ka ina da abin da Allah ma bai da shi ina da uwa ina da uba Allah bai da uwa bai da uba shi abin da ya kudure kenan a ransa shi kuma tunanin ma baka bai kana ayat ba sai ce to me kace da shi kuma Allah bai da shi me ka yi Allah ba zai iya ba yace zalunci Zan yi zalunci Allah ba zai zalunci ba Allah da kansa ya ce inni haramtu zulman ala nafsi na haramta zalunci a kaina ya ce to wancan da ya ce ma zai abin da Allah ba zai ba shine zai zalunci Allah ko ba zai ba ni ma zan iya Allah ba zai ba shi sa gaya ma wannan ce to ka ce rahama Allah kai gudunta ce har da kai a ni kullum neman ta nake ce wallahi da kai aka gudunta ce to gaya mun yadda aka yi ni ne gudun rahama ce annabi ya fito aka ce a yi roƙon ruwa yana Allah ba murhama da ruwan yi balle aka yi ce wallahi gudu akai gudu akai to shi sa tauhidi ake so in ka watsowa wani to ka warware masa in ka san ba bayani to kanka gaya mai ishiru da bakinka Shi ne ka'idar tauhidi yayin da ka fito da shi ka watso shi to kai tanadi kai tanadin amsar wannan ka gayawa in ba da amsa to ka rufe bakinka kawai tun faɗa ba abin da yi ma to a taƙaice wannan ta sa annabi alaihi salatu wasalam yake faɗan yananin yadda siffofi suke na hadaniya manzo Allah ce sai wannan shimfiɗa ta naɗe kanta ta baya sai ga wata gaba ta zo tana zuwa ta baje arqalayya ya ahmad hau na ya ahmad manzo Allah ya zauna yana so ya gama mala'ikun da za yi gaba sai ta tashi da kanta ta gaba da shi ba inda ta tsaya sai zuwa hijabin baƙa'i hijabin wanzuwa Allah hijabin ƙarar da kowa Allah ce kullu man alaiha fan duk wani abu zan karar da sai sirrin zati na kawai annan ne Allah yake sa a kashe mutane gaba daya annaban Allah su wafati gaba daya da manzanni aljanun duniya gaba daya su mutu Allah sai ce to a kashe duwatsu sai a kashe su bishiyoyin nan a kashe su kandare ba su akan kasa ciyayi Allah ya ce a kashe a kashe dabbobin gida tsuntsayen gida Kwarikan gida da na daji duk Allah ya ce a kashe a kashe annabi muhammadu ce wallahi a lokacin kiyashi duk duniya ba za a ganshi ba ko kuda kan kasa ba za a ganshi ba kowa ya mutu sai Allah ya ce to mala'iku na duniya gaba ɗaya su mutu sai a kashe mala'ikun duniya gaba ɗaya Allah ya ce a zara'ilu saurawa da wace tsarki ya tabbata ga ubangiji ilimin ka ya riga ni sani kowa ya dagunka saura mu biyar akwai jibrilu akwai mika'il akwai israfila akwai ni a zara'ilu sai shaidan sai Allah ce yau ne alƙawarin na da shaidan ya ce kar in kashe shi sai ba mutum ba aljan yau ba mutum ba aljan a ɗauko min ransa sai a zaro mutuwa kamar rago take duk jikinta ido ne duk idan da ya liƙe mai idan ya mutu in ya jijjiga ta ta yi ƙara shaidan ya hango ta sai nan a guje sai ya gama gudu sai ta da jibril ya ma haka sai ya biyo shi yanan ita da mika'il ya biyo shi nan ga israfilu ga azra'ili da mutuwa tsuranta su rike shi a ka'aba aka ce a baitul makadasi sai ce kai jibrilu ku tsaya ni ba da ku nake rigima ba ni da Allah nake rigima ta ya ce fas jiduli adam fasa jadu illa ana aba qur'ani ce illa iblis aba Allah ce duk ku gaida adam farkon halittarsa shi takamarsa a gabansa aka kago adam a gabansa Allah ya haɗa ƙasa kala goma sha ɗaya baƙar ƙasa farar ƙasa jar ƙasa mai ƙarni mai wari mai ɗoyi mai bashi mai ɗaci da kala kala ta wata mai gishiri-gishiri wata mai kanwa-kanwa haka Allah ya haɗa su tsibi-tsibi a gaban mala'ikun nan ka san Allah zai kago Adam ba ya ba a sai ce da mala'iku duk zo ma je kaza ka ɗebo ƙasa aka ɗebo yace inni ilin fil arli khalifa zan sanya halifa na a duniya wannan halifa ne wannan ƙasar da kuka ga tsibi-tsibinta to mala'iku suna mamaki a ƙarshen datse Allah ya cakuɗa ƙasar nan kala goma sha ɗaya duk wannan da na faɗa akwai a jikinka ɗan adam yau in ba ɗace a jikinka sai a ce a kai shi asibiti abincinsa ya ƙi narkewa asalin abin da aka haɗa ka ce ya ƙi ma aiki haka in gishiri ne babu a jikinka ka shiga matsala in sikarin ne babu a jikinka ka shiga duk abin da babu a jikinka ka shiga matsala domin da su Allah ya ƙago jikinka kuma da su Allah ya sarrafa abincinka wayannan ƙasa Allah ya cakuɗa ta ya yi mata ruwa na farko yi mata ruwa na biyu sannan ta daskare ta bushe ka san da salsalin kalfakiyar Allah ya halici ƙasa a ya halici Adam bushashen taɓo ƙauƙau ba narkakken taɓo ba a ƙarshe Allah subhanahu ta'ala ya fitar da sura Adam irinmu sai dai shi na kunfa ya kuni ne ya kyakkyawa ne Allah ya ɗauko ruhin ya sa ma ice da mala'iku to zan saka man ruhi in yi canja ga barin taɓan nan fasibu lahu ku gaimun da shi haka Allah ya ɗauko wannan ruhin in motsa wa annabi Adam da ruhin ijiki jikin annabi Adam sai ya canja ya zama nama tsoka kashi gurin guntsi tanta ma majina jini farce gashi sun kuf Allah ce inna masal Isa inda lahi ka masal Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakunu kana fakana idan wanda Allah yake so mala'iku ko duk suka yaka shaidan ne kawai ya tsaya dama bai da kunya yi kerere a gaban Allah to shine yake cewa jibrilu ba da ku nake rigima ba da Allah nake rigima ta ya ce in gaida Adamu na yaki yau rigima ta kare ku zo mu je Hindu kabarin Adam in ba ku sani ba ni shaidan na shina mu je in yi sujjada a kabarin Allah ma ya ji daɗi din rigima a daina ta haji dan iska wai Allah ma ya ji daɗi bayan ƙarshen sa ya zo jibril ce ƙarya kake da za ka yi mana ka isa ka ce ba za ka mutu ba shi sarkin alhayu alƙayyimu ice a kashe ka kai ka ce ba za ka mutu ba shi ne muka san ka isa su rike shi a ɗauko mutuwa a burkuma masa ya ƙara ƙasa ta daddare Shi ke nan maganarsa ta ƙare Allah ce a zara'ilu ce na a kashe jibril yau to manya ta zo kansu jibril ya nan ya haka igalohul mahfuz wa Allah kirari da sunayen Allah iri iri iri Allah ce jibrilu ba fa laifi kai ba iko na ne izo ma wallahi da zan kyale wani jibrilu saboda so na da shi da kaunata da da kusanci na da shi da na kyale annabi muhammadu amma tun da ya zo gona kowa ya shirya kowa sai ya zo ya hakuri shikenan magana ta kare jibrilu aka yake tsaya a kashe shi